Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma da ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin ba sauraron suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Adamawa, Dr. Muhammad Aminu Sulaiman, inda ya fara mana bayani kan irin taimako da suka samu daga gwamnatin jihar Adamawa da kuma ta tarayya da suka raba mutane da suke sansanonin 'yan gudun hijira da wasu garuruwa da ke faɗin jihar. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, Dr. Muhammad ya shaida wakilin Mulada Salisu Muhammad Garba cewa sun samu taimako daga wasu ƙungiyoyi na ƙetare. Daga ɓangaren gwamnatin tarayya, alhamdulillah nema ta zo ta ba da taimako, wanda an ba da taimakon da ya kama na mutum magidanta dubu ɗaya da ɗari hudu. Hmm. na kayan abinci da kuma abin da ake faɗa non food items hmm. to mun yi kuka da yawa akwai wasu wayanda suka soma ba da taimakonsu kamar unhcr a bangaren abin nan majalisar ɗinkin duniya unhcr sun ba da nasu taimakon akwai irin tampolin ɗin na yin temporary shelter mm. sun bayar dubu hudu mm. akwai non-food items mm. wanda jaka ne da ɗan katifa a cikin jakan akwai tukane akwai su tabarmai akwai kwanukan abinci da sauransu duk dai gashi na a haɗe sun taimaka shi ma na 250 kuma da yawa sun yi mana alkawari in allah da za su zo su taimaka daga ɓangaren gwamnatin tarayya har yan uwa da muke abun nan hulɗa da su daga majalisar ɗinkin duniya da kuma abun nan international ngos mm. an yi wannan kuma ana kan yi a ran kai duba da cewa su al'umma waɗanda yanzu haka suke fama cikin wannan matsala a najeriya za mu ce da ma jihar adamawa wuce kira kake da shi ga al'umma domin ganin nan gaba ta yi watakila akwai shawarar da za a ba su su gujewa irin waɗannan abubuwa da suka faru musamman abin da ya jibanci ambaliya to na farko dai ambaliya kamar mu a jihar adamawa barin soma da adamawa hmm. yakan faru ne kamar dangaya ma sanadiyar abubuwa guda biyu hmm. an samu yawan ruwan sama hmm. za a samu ambaliya don mafi yawa daga cikin garurrukanmu za ka tarar akwai duwatsu daga ƙasa kuma sai a gina gidaje in ruwan ya yi sama amin ya yi yawa daga saman duwatsu zai gangara sai cinye nan abun nan gidaje da gonaki da suke kasa haka topography na adamawa yake so wannan na farko na biyu kuma in ruwan saman nan ya yi yawa wasu wuraren akwai dam dam menene ake kira tana da ruwa wannan in ya cika kamar musamman na kamaru din nan in ya cika dole ne su sake ba su take ba zai fashe kuma abin nan bala'in ma ya fi yadda ake tsammani in an sake ruwan duk abin nan mutane da suke gabar kogin benue din nan ana ta shan wahala hmm. abin ya faru a 2012 ya dan faru amma bai yi yawa ba a 2019 hmm. to gashi wanda ya faru bana ya yi muni hmm. sa'an nan kuma akwai kiri dam da yake eh, shelen a adamawa da daɗin kowa dam da yake gombe duk mm. wayannan in sun samu ruwan sama yayi yawa suna sake wannan ruwan nasu mm. abin da nake so in faɗa a nan shine in dai sanadiyar abin nan eh, yawan ruwan sama ne wannan sai dai a ɗauki irin matakan a bude magudanan ruwa da sauransu mm. Eh? wannan za a ɗan samu sauƙi sa'an nan kuma masu gini akan hanyoyin ruwa su daina nan ma za a samu sauki amma in dai sanadiyar buɗe dam dam ɗin nan ne to wannan al'amarin ina ji ya fi ƙarfin gwamnatin jihar adamawa hmm. sai dai gwamnatin tarayya don ko sanarwar ma in ya taso daga yahunde hmm. sai ya je abuja kamin ya zo wajen mu anan hmm. akwai matakan da lallai an sa hannu akan za a yi su in an yi wa'annan din nan hmm. zai dan sauwaka wannan abin nan tsalan nan hmm. kamar yanzu an ce za a yi wani madatsa a gujen dasin hausa din nan hmm. wanda ake kira buffer dam wanda sa ma ya ninka na kamaru din sabili da in sun sake ruwansu a can ruwan wannan madatsan na ɗasin hausa zai tare wannan ruwan mm. sai ke ta sakewa a hankali mm. in an tare kuma kasan za a yi abubuwa da yawa da shi mm. za a iya noma za a iya kiwo da sauransu za a jefi tsuntsu biyu da dutse daya to sa'an nan kuma in ka dubi yanayin kogin benue kogin nan gaba ɗaya abun nan yashi ya cika kogin in ba an samu an yashe ba lallai an samu an yashe kogin benue wannan dinnan za a samu sauki a ambaliyan mm. ruwa da yawa zai tsaya a ciki mm. ba zai kawo wannan eh, ambaliyan ba mm. masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa Dr. Muhammad Aminu Sulaiman da kuma wakilin ma Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Sannadin arzikinmu uwa uba.